Bismillahir Rahmanir Rahim. Yadda kaddara ta so. Kashi na ashirin da biyar. Abba bai taɓa baka labarin ba ko? Haris ya gyaɗa mata kai. Bai taɓa bani labarin ba. Sai dai ya taɓa faɗa min cewa ya yi zaman Egypt. Shi ne na tambaye shi ya iya larabci? Ya ce min ya iya. Na ce masa ina so ni ma na koya. To shi ne fa yake koya min. Amma ni bai taɓa bani labarin ba. A da sanda aka yi min gode akan cewa masarar ta tafi ta banni, ina jin haushi. sai kuma daga baya na daina jin haushin duk wanda zai min magana akan ta sai na ce masa ni ba baba ta bace da wannan ƙarya na sama wa kaina lafiya amma na azabta sosai kada ki damu bannuti bayan wuya sai daɗi hanam ta ɗago da kanta ta kalle shi aba ne faɗa maka wannan sunan ko yana kunshe dariya ya ce a'a me kika gani shi kaɗai yake faɗa min sunan kuma ya san cewa ba na so to yanzu me laifin bannuti a'a yana da laifi mana A gurin faɗi a baki ba shi da daɗi, fassararsa ce kawai mai daɗi. Baby girl. Ƙyaris ya rage Haris bai kyalkyale da dariya ba. Tun ba yau ba idan suna hira da Abba yana ba shi labarinta. Cikin labarin da yake ba shi ne yake faɗa masa cewa ba ta son sunan Barniti da yake faɗa mata. Kullum cewa take yi sunan bai da daɗi. Gara ma ka ce Binit, amma wai bannuti Shi dai bai ce mata komai ba, sai murmushin da yake mata. Lagos, Isham, wato Ishan Maryam. dadar waƙar I Lost Control ce ke tashi a cikin ‘yan motar. A hankali murya tafi da ke rera waƙar tare da Alan Walker. Maryam da ke zaune a gefen kanta jingine jikin kujerar motar, ta ɗan jiyo ta kalle shi. Ita gaba ɗaya kiɗan waƙar ma hawa kanta yake yi, dan har yanzu kan ciwo yake mata. Dagowa ta ta kai hannu ta danna next. Waƙar Rahmatul lil Alamin ta shiga playing. Alamun da ita ce next ɗin. Maryam ta koma baya, ta jingina da jikin kujera tare da limshe ido. Tana son waƙoƙin Mahir Zain, Tafi da ya wani guntun murmushi yana ci gaba da tuƙinsa. Neha ce ta faɗo masa a rai, da ita ce take masa irin wannan, a duk sanda za su yi tafiya a mota, in dai zai saka waka, to sai ta sauya masa. Sallallahu ala katimul anbiya, Muhammad Muhammad, rahmatul lil alamin, rahmatul lil alamin. Fatar bakinsa ce take ta so ta motsa wajen bin salatin, amma ya kasa. Shi da ya yi wa fiyayyen halitta salati sai dai a cikin sallah, baya istighfari bare yaba wa Allah. wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da shi kansa yake jin cewa kamar yana da laifi a gurin Allah duk ya san cewa ba shi ne ya ɗora wa kansa hakan ba amma yana jin babu daɗi sam yana sake-sake har waƙar ta ƙare wata ta shigo sel ita ma ta mahir zan ɗin ce I praise Allah for sending me to you my love you have found your home it's here with me and I am here with you now let me let you know siririyar muryar Maryam ta shiga maimaita waƙar amma a hankali tana yi yadda ta fi da ba zai ji ba a zatanta kenan Yo mutumin da yake jin bugun zuciyarta ma har waka da za ta yi a bakinta ce ba zai ji ba? Kuma ya ji din sai kuma ya shiga rera wakar a fili yanda za ta ji shi. Ita kuma ganin hakan ya sa ta shiru tana sauraron sa. Da haka suka so a Laro City. Ba gida ya nufa ba sai ya makarantar su Maryam. A inda ya saba tsayawa ya tsaya. Sannan ya kai hannu ya kashe waka Golden Hour da ke playing a lokacin. Ya fuskanci Maryam wadda ita ma ta jiyo ta kalle shi. Idanunsa mana da sunglasses. Ta lura da yana yawan son saka bakin glasses. ko kuma saboda idan nasa na sauya kala ne oho gira ɗaya ta ga ya ɗaga mata alamun me sai ta girgiza masa kai ta ga hannu za ta buɗe mota amma sai ya danna lock ta juyo tana kallon sa ta ga ya ma juya ya jingina da cikin kujerar tare da haɗe hannayensa a kirji zan fita ne fa sai ya ɗago daga cikin kujerar ya juya sitsin baya na motar ya ɗauko jakata da wata leda ya miƙa mata jakar tare da faɗin ga ke ta makaranta madam ta ɗan yi murmushi tana dafe goshinta shafta mance Kawai dai da za su tafi daga asibitin ya ce mata makaranta zai kai ta tunda suna da exams. Sai tafi da ya ƙara miƙo mata ɗaya ledar. Wannan kuma abinci ne. Ki tabbatar kin ci shi da rana. Jiya ina sauri ne shi yasa ban ɗauko miki lunch box ɗinki ba. Kuma bayan kin ci abinci ki sha magungunan ki. Suna cikin ledar su ma. Aunt na rubuta miki yadda zaki sha kowannen su. Maryam ta karɓi ledar. Ɗazu kafin su bar asibitin ma sai da ya sa ta ci abinci. Sannan ya ɗauko kuɗin da ya saba bata a kullum. Ya kamo hannunta ya danƙa mata yana faɗin. wannan kuma kuɗin kashewar ki ne. Maryam ta janye hannunta daga cikin nasa. Ita fa har yanzu idan ya bata tarawa take yi, dan ba komai take siya da kuɗin ba. Siya abin da ba za ta rasa ba. Duk abin da take bukata sai dai idan bata kira shi ba. Amma daga zarar ta kira shi ta sanar masa, ko baya gidan zai sa David ya kawo mata. Na gode Shuna, wato sweetheart. Tafi da ya ci gaba da kallonta kawai yana jin wani abu da bai san sunansa ba, yana yawatawa a zuciyarsa. Wifi, mm? sai kuma yi shiru don ba shi da abin faɗa. Am, ka cire min kanulan nan. Ta faɗa tana nuna masa kanular, ya girgiza mata kai. A'a, ba yanzu ba. Idan an jima zan miki wata allura. ba ta ƙara cewa komai ba, shi ma kuma bai ce ɗin ba. Ya buɗe mata motar. Ha ta buɗe mota za ta fita, ya kuma kiran sunanta, ta juyo. Kuma tana juyowar bai jira komai ba, ya sa hannayensa biyu ya tallafo fuskarta ta kowane ɓangare. Sannan ya kara fuskarsa a kan tata, suka shiga musayar numfashi. Maryam ta rintse idanta tare da matse ledar da jakar da ke hannunta. Wataƙila tafi da yana so ya kai ta kushewarta ne. Nan take jikinta ya ɗauki zafi kamar mai shirin kamuwa da zazzaɓi. Sannan wani sanyi ya shiga ratsa ta ta jijiyoyin jikinta. Kowace gaba da ke jikinta ta shiga rawa. Miriam, I'm not about you. Cikin wata ƙarama kuma kasalalle murya ya furta hakan. Magana ta shiga cikin kwakwalwarta ta yi shawagi ko za ta nemo sunan wannan abin da yake faruwa da ita, amma ba ta samo ba. Kuma kafin ta dawo daga neman abin da ta je yi, Tafi da ya karkatar da kansa gefe kaɗan, hancinsa ya dawo gefen nata, sannan sa ya sauka a kan nata, kuma bai yi wata wata ba, ya yi kisin lips ɗin nata, kafin ya yi bakin nata duka. Sannan ya saki bakin nata ya ja baya, yana sakin fuskar tata. Ya koma ya zauna da kyau akan kujerarsa. Da sauri Maryam ta juya masa baya, wata kunya da taraddadi da kuma rudani suka lullube ta a lokaci guda, kuma ko sakan biyar bata kara a mota ba ta yi fit ta fice. Har ta bace masa da gani yana kallanta, sannan ya dawo da baya kwanta a jikin kujerar motar. Ya limshe idansa yana tura suma kansa baya, ya farta abin da ya saba fartawa a yawancin lokuta. Hi, Fagban. Wani abu yake ji akan Maryam wanda ba zai iya kiransa da so kawai ba. Wannan abin ya fi ƙarfin so. For the first time a rayuwarsa ya haɗa baki da wata mace. Abin da ko da wasa bai taɓa sanin ya yake ba. Bai taɓa yi ba sai yau. Yau ɗin ma kuma ba da kowa ba sai da Miriam ɗinsa, halalinsa, mallakinsa. Maryam na tafa ne kawai amma bata san inda take shiga ba. Dan gaba ɗaya hankalinta ya tafi can wata uwa duniya. Hannunta na dama wanda yake rike da jakarta ta dago sannan ta mai da jaka hannunta na hagu, wanda ke rike da leda abincinta da magani. Ta ɗora na daman a saman lips ɗinta. Tana jin labarin kis, amma bata sanya yake ba sai yau ɗinnan nan. Yau ɗinnan nan da tafi da ya mata. Tafi da. Kiran sama kawai da tunanin ta yi, ta ji wata uwar kunya ta lullube ta gaba ɗaya. Goshinta ta daka, Wataƙila hankalinta ya dawo jikinta ta fuskanci abin da yake gabanta. Dai jikinta ya yi tsami, da akwai sauran ciwo a jikinta. Don ko wuyanta a kage yake, kawai dai babu raɗaɗi irin na jiya ne, sai ciwon kan da take ji. Kuma shi tun bayan da wannan mara imanin ta buga mata shi a bango yake mata ciwo har yanzu. Wait, wait, wait. Wace ce ita? An me yasa ma ta yi mata haka? Kuma fi da yara ya ce shine silar abin da ya same ta. Me yasa? Tana son sani. Tabbas tana so ta sani. sai kuma ta ture kowane irin tunani a san da kafafunta suka tsaya a kofar ajinsu. Ta san yau exam za ta ba ta wahala, dan ba ta yi karatu ba. Sai da ta haɗiye wani abu sannan ta saka kafarta a ajin. Babi na talatin da shida. Namdi Azikiwe International Airport, Abuja. Hanam da Haris ne tsaye a jikin wasu kujeru, yayin da Masarrat, Salwa, al da kuma Khalil, wanda ke rike da Ayan, suke tsaye daga kusa da su suma. Yau sati biyu kenan da rasuwar Abba, Da haka Masarar ta ce yau za su koma, kuma tare da Ayan za su tafi, dan Hanam ɗin ta yaye shi. Kuma su Al'amin ne suka dinga yi mata magiya akan ta bari su tafi da shi. Babu yadda ta iya haka ta amince musu. Ita batun da Abba ya rasu jifa-jifa take sa Rabon da ta ɗauke shi kuwa ta ranar da Abba ya rasu. Amma shi ko a jikin sa harkokin sa kawai yake yi, ba ma ya neman ta. Idanuwanta ne suka cika da ƙwallasan da suke mata sallama, da haka ta rungume kannan nata su duka ukun. Dan zuwa yanzu ta fara sabawa da su tsawon sati biyu. sannan ta shafa kan Ayan bayan da ta sumbaci kan nasa, ta miƙa masa hannu don ta ɗauke shi, amma sai ya juya kansa yana shirin saka kuka. Ido waje ta ce, Ayan, an mace fa. Kin gani, ai na faɗa miki cewar mu yake bukata kawai. Anam ta dungura al'amin da ke wannan batu. Bari ki ga, cewar Haris yana miƙa wa Ayan ɗin hannu. Da dariyarsa ko ya je gurinsa, gaba ɗayansa suka sa dariya. Wato ni ce baka so kenan ko? Hanam ta faɗa tana kallonsa. Muna makara ku zo mu tafi, Masarar ta yi masa magana cikin harshen Larabci. Haris ya miƙa wa Al'amin Ayan. Hanam ta rungume masarrat. sannan suka juya suna tura su Hanam sun yi da masarar ɗin akan za ta je Egypt ta ga ‘yan uwanta na can, daga nan sai ta dawo da Ayan. Hanam ta share gajeriyar kwallakewar Ayan da ta sako mata, ba ta taɓa nisa da shi irin haka ba, a da yaushe yana tare da ita, amma cikin makokin nan san ba ta tare da shi. Yau yana gurin su Al'amin, gobe gurin su fi'a da su Jibu Jibi kuwa yana wajen su Kamal, Gata yana wajen su Mero, sai wajen su Kamila, ƙannan Kamal wato yayyenta ko wajen Masarat, sai kuma wajen ‘yan hakuɗau. Har da wajen maman Haris, wadda ta koma Enugu bayan an yi bakwai. An nuna masa soyayya da bai samu ba a baya. Ta so a ce Abba yana da rai hakan ke faruwa. Ta so a ce ya ga yadda ‘yan uwanta ke santa, suna kuma nuna wa jikansa ƙauna. Hannayen Haris ta ji akan kuncinta yana share mata hawaye. Ta juya tana kallonsa, kafin ta faɗa jikinsa tana sakin siririn kuka. Haris ta shafa kanta cikin rarrashi. Ki haƙuri mana, na tabbatar da Ami za ta kula da shi. Ta dago da kanta tana share hawaye. Mu je? Ta gyaɗa masa kai, ya kamo hannunta sannan suka fita daga wajen. Maryam, ta yi kwafa ya fasu a kirga. Zaune take akan kujera a falo yayin da waita take rike a hannunta tana duba comments ɗin da ake mata. Daga kan kujera kuma ta fi da ne kwance, ya lankwasa ƙafarsa ɗaya, ɗayar kuma ya miƙe ta yana kaɗawa. Kan cikinsa kuma sistem ɗinsa ya ɗora yana kallon wani Hollywood movie mai taken The Last Witch Hunter. Kansa kuma akan cinyar Maryam. Sanye yake da wandon yadin da ya saka tun safe, sai dai ya sauya rigar yadin zuwa wata bakar t-shirt. Hannun Maryam na hagu yana motsi a cikin sumar kansa. Duk tsaki da kwafar da take yi yana ji, duk da a hankali take yi. Sai dai kuma shi yana ji, a zaton ta baya ji. Bai san me aka yi mata ba, don ya san ba ta da yawan fushi. Sai kawai yana son sanin abin da aka yi mata. kuma bisa ga dukkan alamu daga wayan ne ta ga abin da yake bata mata rai. Duk dan neman tsokana sai ya ciro hannunta daga cikin sumar kansa, ya dawo da shi kan cikinsa, amma bata bar kallon wayar ba. Daga haka ya fahimci ko ma miya a wayar to babba ne. Da haka sai ya ce Miriam, wushin kafa bata yi ba? Maryam ta sauke wayarta ta aje ta akan coffee table, ta dauko filo ta dora kan tafi da akai, yayin da ita kuma take miƙewa. Bata ce masa komai ba ta nufi kicin. Bata so ta yi magana ya gane cewa ranta a ɓace yake. Yana kallon ta ta shakunan da za ta sada ta da kicin din. Sai da ya ji ta buɗe kofar kicin din sannan ya miƙe zaune. Ya aje system din nasa akan coffee table bayan da ya danna pause. Ya kai hannu ya ɗauki ta, Sannan ya shiga dubawa. TikTok shine inda ta shiga a ƙarshe. Da alama dai 'yan comment section ne suka taɓo ta. dan haka ya mayar da ta ta wayar ya ajiye. ya ɗauko tasa sannan ya shiga app din TikTok din. Ya yi sacin Miriam's Cook, don shi sunan da suka tsaye ranar da suka dinga rubuce-rubuce na neman sunan da za ta yi using da shi. Last video da ta posting ya buɗe, wanda shine ta recipe din cowtail sauce, kuma bayan da ta gama ta ce masa wai ana cewa ba ta nuna tana cin abincinta, da haka ya zo su ci. Loma biyu kawai suka yi recording, kuma iyaka hannayensu ne, banda fuska. Comment section ya shiga, ya fara karanta abin da aka faɗa mata. Duka magana ce a kansa, sai ya bashi ake yi, duk da ba a ga fuskarsa ba. Shi abin ma sai ya bashi dariya, wato dai kishi take. Ta ɗan jima bata dawo ba, hakan yasa sa shi ma ya ci gaba da karantawa. Maryam ta shiga kicin, ta duba shinkafar da ta bari a wuta. Sai da tafi da ya ce kada ta yi girki yau, tunda ba ta jin daɗi, amma ta ce masa za ta iya. Sauke shinkafar ta ta saka masa a plate, sannan ta juye ta ta a flask. Dan ba za ta iya ci yanzu ba. Jar stew ɗin da ta haɗa ta zuba masa, wadda ta ji naman sa. Shi da kansa ya ce mata yana son farar shinkafa da stew. Don haka ta dafa masa yau. Yau ba ta samu lokacin da ta haɗa drink ba, don haka kawai sai ta ɗauko masa ruwa. Ina son soft drinks, Magana ta faɗo mata. Da haka sai kawai ta aje ruwan a gefe. Ta buɗe inda ta saba aje drinks ta ɗauko Fanta, Sprite da Five Alive. Ta aje su a kan island. Ta zagaya zuwa jikin stove. Ta zuge wannan gurin glass ɗin. Sannan ta tsinko mint. Ta wanke shi tas a sink. Ta zuba a karamin plate ta aje akan island. Ta ƙara dawa gurin fridge ta buɗe. a inda ta saba ajiyar fruit ta ɗauko lemon zaƙi, lemon da kukumba. Ta ɗauko chopping board, ta shiga yanka kukumba, lemon da lemon zaƙin cikin shape ɗin cycle. Bayan ta gama ta ɗauko wani bol mai ɗan faɗi, ta juya drinks ɗin a cikin bol ɗin, sannan ta kawo mint ta saka, sai suleman da ta yanka su ma duk ta zuba su a ciki. Ta jujjuya su sosai, sannan ta ɗauko glass cup ta zuba masa a ciki, sauran kuma ta ajiye shi a cikin fridge. Ta dawo kan kayan abincin nasa ta jera su akan tray, ta ɗauka sannan ta fita. Da fitan tafi da ta fara arba a falon, ta tsaya tana kallon sa. A tsaye yake, wannan gashin nasa ya sako masa kan goshi, sai sheki yake a cikin fitilun falon. ‘yan yatsunsa biyu manuniya cikin bakinsa yana fito da su, wato duk ɗabi'ar Indiyawa tana jininsa. Yanda yake fitan da ƙara, kai ka ce usur ne, usur ɗin ma irin mai ƙaran nan wanda ‘yan bal suke amfani da shi. Kanta ta san sunkuyar ƙasa, sannan ta ƙarasa shiga cikin falon. Ta aje masa tire ɗin akan kofi table, har zuwa lokacin bai daina fitan ba. Sai da ta ɗago daga aje tire ɗin ta kalle shi, sannan ya tsaya. Sai kuma ya shiga tafa mata. Daga bayan motsa hannunsa na dama cikin wani irin salo da Indiyawa suke yi, idan za su yaba abu ko kuma su yi tambaya a kai. Bravo wifi, bravo, shabash, kyabata, ita dai bata ce komai ba, kanta a ƙasa, don har yanzu bata daina jin ɗumin lips ɗinsa kan nata ba. Ji take yi kamar har yanzu lips ɗin nasa na kan nata. Ɗazuma da ya dawo da ƙyar ta iya yadda ta haɗa ido da shi, don tsabar kunyarsa da take ji. Tafi da ya miƙa hannayensa biyu tare da ɗora su akan kafaɗin Maryam yana kallon cikin idanta. Dama haka kike da kishi Miriam. Wata uwar kunyar da ta fita da ta ƙara mamaye ta. ta sunkuyar da kanta ƙasa tana jin ina ma ƙasa ta rabe bi ta nutse a ciki ta san cewa comments ɗin nan ya je ya duba tunda ta fara duba ran ta ke ɓaci gaba ɗaya maganganu akan mijinta su suka cika comment section ɗin babu wadda ta fi bata haushi irin wadda ta rubuto kai sis da alama mijinki akwai kyau wallahi daga hannunsa ma ki san cewa shi kyakkyawa ne ina ma zan gan shi siyau da ke tambaya ta kan dama mijinta farin fata ne masu tambaya akan yau me yasa bata saki sabon recipe ba ba su da yawa sai ta dan cije kaɗan tare da ɗora hannunta a kan nasa ta ture hannayen nasa tana ja da baya ka ci abincin na yi shanya da bari na je na ɗebo daga haka ta juya ta fita gadin ta ƙofar da ke falon tafi da ya dariya yana jinjina kai ya koma ya zauna yana ƙoƙarin fara cin abincin amma abin da ke cikin glass ɗin shi ya fara ɗauka hankalinsa da haka sai da ya ɗauka ya ɗanɗana tukunna ya ma kasa gane ainihin test ɗin ya rasa takamaiman meye ya ƙara sha sai kuma ya lura da idan bai ajiye ba wataƙila zai iya shanyewa ba tare da ya ci abincin ba. Yana zaune a wajen ta dawo daga gadin ɗin, halin ta riƙe da basket, ta ɗebo kayan da ta wanke ɗazu. Shi kan yana ganin ƙoƙarin Maryam, duk da ba ta da lafiya, amma a yau sai da ta yi musu wanki, don har kayansa a ciki. Ɗakin guga ta shiga, bayan wani ɗan lokaci sai gata ta fito. Ta dawo ta zauna inda ta bar shi ɗazu, ta ɗauki wayarta ta ci gaba da duba comments ɗin. Kuma a ciki ta ga wani da ya ɗauki hankalinta, wanda aka rubuta. Hey Mrs. Tafida, Badar ce, Ki min magana ta chat ai bata ma gama karanta comment din ba ta shiga profile ɗinta ta ga hoton badar din ne akai wato sabon account ta sake kenan ta duba ta a wajen message ta aika mata da sako Allah sarki kauna ashe kina duniyar nayi kewar ki Allah ki rubuto min number ki please bata san san da wani murmushi ya ce mata ba dan da gaske ne ta yi kewa badar din ta yi offline ta janyo littafin ta za ta fara karatu idan ta yi sauka akan rubutun tafida da ke bangon littafin ba yau ta fara ganin rubutun nasa ba. Ranar da suke shawara akan sunan nan ta fara ganin rubutun nasa. Wani rubutu ne mai kamar tafiyar tsutsa. Gaba ɗaya rubutun a haɗe yake. Amma kuma ana ganewa sai dai ba sosai ba. Littafin ta buɗe tana ɗauke ƙafarta da ƙasa zuwa kan kujera. Ke ba za ki ci abincin ba? Ta ji murya tafi da ta tambaya. Da haka ta ɗan sauke littafin sannan ta kalle shi. Shi ba ita yake kallo ba, idansa na kan sistem ɗin ne. Dan ya ci gaba da kallonsa, kuma abincin yake ci har a lokacin. Dama ta saba ganin wannan cin abincin nasa da babu sauri. Idan yana cin abinci kamar wani mara laka. Ta sha rayawa a ranta cewa da a ce yana ciyayya sanda yake makaranta. Wataƙila ko loma ɗaya ba zai yi ba za a cinye abincin. A'a, zan ci, amma ba yanzu ba. To ki tabbatar da kin ci kuma kin sha maganin ki. Ta gyada masa kai tana ɗago da littafinta. Haris. Ɗakin Hanam ya shiga saboda ya bata abincin da ya siyo. Sai ya iske ta kwance a kan gado. Gaba ɗaya ta kashe wutar ɗakin da alama bacci take. sai kawai ya aje mata abincin akan coffee table ɗin da ke ɗakin ya juya zai fita ina za ka je ya tsinka ya ta cikin magagin bacci hakan ya sa ya tsaya da tafiyar da yake yi ya ya kalli kan gadon ɗakin babu isasshen haske sai na bedside lamp kawai kuma shi ne ya taimaka masa wajen ganin ta abinci na kawo miki ki tashi ki ci tana daga kwancen ta girgiza masa kai sannan ta ce no na ci abinci a gida ɗazu sai ya gyaɗa mata kai ya juya zai fita ina za ka je ne sai kuma tsayawa ya jiyo ya kalle ta yanda daren nan ya kam ai ta san babu inda zai je da ya wuce sa zuwa zai yi ya kwanta kwanciya zan je na yi sai ya ga ta miƙe zaune tana murza ido ka zo ka kwanta a nan ta faɗa tana nuna masa gefenta akan gado kamar mai tantance abin da take faɗa Wuce na ya kalli kan gadon sannan ya kalle ta gadon zai ishe mu fa dariya ta kusa subuce masa ita ta ɗauka cewar gani yake yi kamar gadon ya musu kaɗan sai kawai ya jinjina mata kai ya fara takuwa zuwa jikin gadon Ta ɗaya ɓarin ya zagaya ya zauna a bakin gadon yana cire crocs ɗin ƙafarsa. Sannan ya kwanta yana jan bargo ya bata baya. Yana jin yadda ita ma ta ja bargon kafin ya ji saukar ɗumin numfashinta a bayansa. Sannan hannayenta suka zagaye cikinsa. Sai kuma kanta ya sauka akan gadon bayansa. Mu kwana lafiya Haris. Wucen na zaki ce. Ya ji sanda ta ɗan ɗaga kanta daga jikinsa alamun ta kalle shi. Sannan ta mai da kan nata tana ƙara maƙalƙali hannunta da ke kan cikinsa. Haris ya fi daɗi. No, wucen na ya fi daɗi. Ya da sanda ta kuma ɗan ɗaga kanta sannan ta ce, ba ka san sunayen musulmai? Ita ma ta ga sanda ya girgiza kai don shi take kallo. Sannan muryarsa ta fito a hankali cikin shirin ɗakin. Ina so mana, kawai dai na fi son Ucenna. Saboda Ucenna yana nufin sarki. Haris kuma mai gadi yake nufi. Da sarki da mai gadi wanne ya fi? Yana jin sautin murmushinta, sannan muryarta ta biyo baya. Sarki kam ya fi. A hankali Ucenna ya saka hannayensa akan na Hanam. sannan ya raba shi daga rikon da ta yi masa hakan ya sa ita ma ta daga kanta daga bayansa sai kuma ya juya yana fuskantar ta sannan ya saka hannayensa biyu ya janyo ta jikinsa kanta ya sauka akan fulansa yayin da hannunsa na dama ya kankame ta daga baya hannunsa na hagu kuma yana kan kugunta ne ya ja ta sosai ta yadda hata da bugun zuciyarsa tana iya jiyowa zuciyarta ta shiga rawa tana jin sak abin da take ji a duk sanda za ta shiga jikinsa irin haka me yasa miki a kasalance muryarsa ta fito